يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تشكيك وساء يوم العرانة قدود وصل بيع في فرع تدور دليل قدود الثلاثين دقود هجرة من ذو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدر مكة ذو مدينة وتتزود دي درامة رشاة تفق دوقع شاة في فرع تدور تشابه تعذر النبي عيسى عليه السلام أشيء بذور كراتين ونولى للتابع تلخيص صفة صلاة النبي تلقيت صفة صلاة النبي من من التكبير الى التسليم كانك تراها مع نار ريريهم للتابع صفر يبدا سمر منذ الى دعوة الله سبحانه وتعالى تكي kama daga kabbara har zuwa sallamewa kai ka ce manzo yana tsaye yana yi kai kuma kana kallo karatun mu da ya gabata mun tsaya a kan matashiyar da mala ya sanar da mu ana iya haɗa tsakanin tsayuwa da zama a sallah yau kuma za mu tashi game da abin da ya shafi matashiyar da ya tsaya da wa suna da as-salatu kin ni'am yin sallah sanye da takalmi mana ya yajuzu wa yajuzu lahu ya halatta da mai sallah an yaqifa hafiyan ya tsaya a sallar babu takalmi a kafafunsa shine hafiyan kama yajuzu lahu an yi yusalliya munta'idan kamar yadda ya halatta gare shi ya sallah yana sanye da takalmi anna'am shine takalmi mumta'ilan ina mai sanye da takalmi malam ya faɗi wannan bayani saboda shi ne abin da aka samo a sallar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wasu lokuta manzo yakan tsaya a sallarsa babu takalmi a kafafuwa wasu lokutan kuma yakan tsaya a sallarsa ina sanye da takalmi ya kuma yi umarni da cewar a sanya takalmi a sallah yake cewa a wani lokutan ku saba wa yahudawa ku saba wa kiristoci ku yin sallah da takalman ku domin su ba sa yin sallah da takalman ko kuma da hukun والأفضل أن afdalu تارة هكذا taratan هكذا wa taratan mana yace mafificin salo mai sallah wani lokaci ya yi sallar babu takalma a kafarsa wataratan haka ba wani lokacin kuma ya yi sallah ina sanye da takalmi a kafarsa hasba ma ta yi yassara da ku gwargwadon dai yadda ya sawwaka gare shi idan yi ba takalmin da ya sawwaka a yi haka in yi da takalmin da ya zama sauki a yi haka in mutum ya haka shi ne kwatanta aiki da yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yi ya ɗauki salo guda yake yi ba ike ganin ɗayan ba daidai ba in mutum ya ɗauki salo yin ba ta kalmi zalla sura to koyinsa da manzo ya taƙai in ya ɗaukar wa kansa yi da takalmi zalla shi ma koyinsa da manzo ya taƙai sai dai wani lokaci ya wannan wani lokaci ya wannan in yi haka shi ne ya cika kwaikwayon sa da masu Bala ya takallafu lubtaha lissalati wala khalqihima mala yace kada ya kakaba wa kansa ya matsa wa kansa cewa sai lallai ya sa takalmi sanda zai sallah ko sai lallai ya cire takalmi sai da sanda zai sallah in ta kama i da takalmin sai in ya kama yayi ba takalmi yayi bal in kana hafiyan sallah hafiyan a kawai daukuwar salo idan kafarsa ba takalmi to in sallarsa ba takalmi wa in kana munta'ilan sallah munta'ilan in kuma kafarsa yana tare da takalmi to in sallarsa da takalmi illa li amrin arid sai dai idan wani abu ya bujuro da yasa ba takalmin amma ya ga ne mutakalmin ya sa shi ne fiye mana ko da ya sa da takalmin amma ya cire shi ne ya fiye masa misali ka tafi sallar idi ita ma ya sallar sai ta je ta tarar filin idi an nemi irin wato tsakiyoyin nan an baje su a sai ka fuskanci cewa to lallai kan ɗauka tsaya a cikin waɗannan tsakiyoyin ba takalmi ba shi ba baka fito da duma in ka tsaya akan wannan tsakiyar kafin a idan da sallah to mai yiwa kafar ka ɗuru ruwa saboda fata su kai na ƙalabarci in ka san akwai wanda yake dama kullum a cikin aikin gini kafar ta kullum kamar wasu ainihin katako ko kuma wanda kullum a cikin sun takalmi dai sannan kuma ana ɗan cin mai ko a ɗan wani abin soke sai da jini na ɓulɓula. Ko kaga cewa ɗan ka tafi waɗannan duwatsu kan idan da sallah to karshen ta a matsala ya sallar da sai ka bar ta ka a kafa ka aka yi sallah. lafiya ne ko ku a'a ba ka fi da su sai da ka je ka cewar ku kai takalmar da dama tun a hanya kamar ka cire ka ya matse ka sai ya tsansa ba shi suke ana zuwa za a sallah kashe ko da dama ta samu masu sai ka cire takalmar ka kai ya ka gona abu ne ya bujiro da shiryawa ita ce ta fi sauki gare su dan kuma wani abu ya biro da sa sawa ita ce ta fi sauki a gare su an fahimta Ku kowanne kai kayi abin da yake tabbatacce a kuma mala yake wa idza naza'ahuma idan mai sallah ya cire ta kalmar sa fala yada'ahuma an yaminihi to kada ya kuskura ya aje su a ka. wa inna ma an yasari a'a zai aje su ne a hagunsa idan lam yakun an yasarihi ahad yusalli shi ma a hagun idan ba wani da yake hagunsa da shi ma yake salla wa illa in ko ya zama da dama da hagun akwai masu yin sallah a tare da shi sahu ne ya miki. damansa da hagunsa duk akwai mutane wa ba'ahuma bayna rijlai to ya aje takalmansa tsakanin kafafuwansa ya yi sallar ya ku fita daga ɓarawon takalmi a wannan shekarun da muke ciki sannan kuma sallar su zai samu nutsuwa ko yake cewa wa illa wa ba'ahu ma baina rijlai bidhalika sahha al-amr da wannan umarni ya inganta anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da wajen annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi manzo ce idan ɗayan ku zai sallah ya cire takalmansa to kada ya kuskura ya aje su a damansa ya aje su a hagunsa idan kuwa da wani a hagun to ya aje takalman nasa tsakanin kafafuwansa wannan shi ne umarnin da manzo yake wannan sai ke tabbatar da cewa a tsarin addinin musulunci babu wani abu ko mai kankantarsa ko mai girman sa face bayani ya zo abu sai dai ko ka jahilci bayani ko kuma ka jingine shi ka ki aiki da shi in ka san shi al'amarin yin sallah da takalmi a cikin sallah ina da asali ina da tushi idan kai sallah a rayuwarka tun daga farkon ka har ka koma zuwa ga ubangijinsa ba kai sallah da takalmi ba ba mai cewa sallarka ba kai ba ba mai cewa ladan sallarka ragagge ne sai dai a ce ladan koyi da zo a sallah da takalmi kara idan ka samu kanka a tsakankanin al'ummar da basu karatun da kai ba ba su da ido kamar yadda suke da ido a sanin abubuwa na addini su ba su san ana sallah a cikin a sanye da takalmi ba to kada ka tsira a samu matsala tsakanin ka har sai sallar su kuma aka ilmantar da su suke da basira da sanin abin da yake yake to a nan kayi babu ne wanda ce kuma in kana so ka koyi zuwa bai zama lallai sai a cikin masallaci ba akwai sallolin sa na bincike kai da takalmi ka dai kai manzo a ciki an fahimta ko amma in aka sami inda suke da ƙoshin masaniya na abin da ya tabbata daga manzo aka yi har a masallaci lafiya za ta ta gani irin wannan ta je masallacin makka ko masallacin madina ɗalibai da suke wannan karatu za ka karya to kansu da takalmin su har cikin masallaci to kuma duk da haka su ma suna fuskantar matsala da wanda ba su karatu dan wata rana ɗan uwa da ta jalo Malam Ibrahim Jalo da ke garin jalingo muna madina mun taho daga gidansa mun nufo masallacin manzo ina sanye da takalmin muka tankari masallaci kai tsaye muna tafiya har muka shiga ciki ina sanye da takalmin sai wani mutum imma dai ko mutumin indiya ko pakistan za ga dukkanin su kusan shige guda ne ya rubu a guje ya zai ya shiga gabansa to shi bai iya larabci ba kuma bai iya hausa ba shi ko bai iya yaren indiyanci ba larabci ya iya ko hausa sai ya masa haka ta daidai ya duba kafar kafarsa kanu ya ne, sai ya masa haka ya haƙuri ya san haka ma'ana ba da kai ke ba kwakwalwar tana tare da za'a aka koma da ya hira bebe to za ka tabbatar da irin wannan shi iya siyasa su yake ya ceto ka kar fada faɗa ne ya za ka shiga masallaci ma irin na mazu har da takalmi ko da shi bai da masaniyar manzan ma gaba ɗaya gurugun ya sallar da takalmi ko duk wanda bayani bai gabata ba za a iya samun matsala da wanda za ta yi abu a gabansa bai da masaniyar shine ma a larabci suka ce al'insanu a dubu ma jahila ɗabi'a ce ta ɗan adam shi maƙiyin abin da bai sani ba ba kuma sai a dinanta ba ko a zamantakewa kai da kullum mun ga fafa ta wato ta ta tabarzar da ake da fafatawar da ake a kan magi kafin a karɓe shi zama magi da za a sa a miya da za ka sha mamaki aka ce ai jinin mutum ne ake duk kulewa a ai naman ga matattu ne ake kawo mana ai aikata ai kaza yanzu sai ka ji aka yi ba magi sai ka ce ya za ma wani wani irin wulaƙanci an ga abin magin ya ƙare sai ka ta faɗa da kai kan mai ta ko magi na ya ƙifa an fahimta ko to duk abin da mutum ya jahilce shi to karan farko za ka fara yana faɗa shi amma in ya san shi ya san ranarsa da amfaninsa to kuma fa shi da shi sai kai da gaske sai inda karfin sai kare to haka abin ne ba sai a addini ba ko a zaman cikin wato wannan shine abin da malam irere mana a game da abin da ya shafi hukuncin yin sallah da abin da za mu kiyaye da shi shine duk sallar da ta buƙaci yin sallah da takalmi to ka tabbatar kasan takalmin ka bai ɗauke da kaban domin wata rana a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana tsaka da sallah da sahabbai sai suka ga ya kwaɗe takalmin da yake sanye da shi ya aje gefe guda sai kowa ya kuce ne nasa sai aji ina idarwa sai ta ah, ya kuka cire takalmin sai suka ce to ai kai maka da kafiru dama da muke kwaikwayo <laughs> kai kace ayi da shi kai kake yi da shi ko mu muke yi da shi ko mun ga taki da muka sani ko sabon hukunci ne yanzu amma maza a ci da an daina kuma yanzu da shi ko sai ce a'a abin da ya faru ni mala'ika jibril ne izo in sanar da ni ina saka da sallan nan cewar kasan takalmina akwai kazanta in shiri shi ne ya sa na shiri kuma kasan takalman ku da kazanta to babu kan gane ku shi ne sai to ga hukunci gyara ko kuma ƙari ɗoriya a kan hukuncin sa takalmi a yi shi. duk wanda ya zo masallaci daga cikin kuma yake so zai salla da takalmin ko ya duba ƙasar takalmin nan idan ya ga da ƙazanta a ciki ya dirza shi a ƙasa har sai ƙazantar tako wannan shine tsarkin sai aka samu ƙarin ilimi a ce ƙasa na iya tsarkake masa ƙazantar da ke ƙasar takalmin an fahimta ko to saboda haka wanda duk zai yi irin wannan to ya fara da sanin cewa ke tabbatar ƙasar takalmin da babu ƙazar wannan ne abubuwan da ke akwai shekar da wani za a ga malam ya ɗan saukacin ƙasa ya ɗan ƙaramin rubutu na kuma da abin sai yake cewa kul nace in ji mai eh, mana albani wa fihi ima'un laqif akwai wato nuni wanda yake tattausa ila annahu la yada'ahu ma amama akan cewa mai sallah bai halatta idan zai sallah ba sanye da takalminsa ba bai halatta ya aje takalman a gabansa وهذا أدب أقل به جماهير المصلين ما لك ولا الذي لدى dandazon masallata sun wato yi wace da shi ko kuma ba sa samar da shi fata rahu yi sallu ila ne a da haka sai ga mutane da yawa suna sallah ba su a suna yace sura ta mai sallah idan ba zai sallah takalmi ba ba a yarje masa isa takalmin a gabansa ba damar da aka bashi in ba wani hagunsa ya aji takalmin a hagunsa idan da wani damarsa da hagunsa ya sa takalmin a tsakankanin ƙafafuwan yanzu kuma duk an huta ana mana gurin sa takalmin a cikin masallaci ko ko da ka rika wuce ka dora a kan da takalmi da ke sallar lafiya wanda zai tsinci kansa a wajen da shi ne hankalin zai rabu biyu ya ajiye kan yi ajiye zai karar idan ko ba zai karar ba to mai irin wannan in ka ɗauko da kalmarka ka juya wato gurin da kake takawa ka haɗa guri ɗaya ka sa a tsakankanin ƙafa ko sallar ka lafiya ne sallar kuma hankalin ka ko shi takalmarka bai kai ba kuma magana ta ne kana raba ko zan sami ko kafa ce zai ɗauka don mutum mugunta ce ta sa ya yanka ko ba ɗaya an gane ko eh. sai ma da yake a salatu alal al matashiya ta gaba yin sallah akan minbari wa tajuzu salatu al-imami ala makanin murtafi sallar limani akan gurin da yake madaukaki ya halatta ko ta halatta ya halatta limani isalla a gurin da yake madaukaki kalmin bari kamar mumbari da ta'alimin nasi domin koyar da mutane sallah don mutane su ga yadda ake sallah a aikace practical ya kuma alaihi yadda limamin zai zai tsaya a kan mumbar fa yukaddiru bi kabbarata ta harama ta fara sallah wa ya ya yi karatunta na sallah fatiha da sura wa yarfa yayi ruku'unsa wa huwa ina tabbata akan mambarin bai sauko ba su kuma da suke bai da shi kowa idan sai yana gane masa neman yana kuma yanzu sannan sai isa ko da baya da baya daga kan mambarin ina tattaka kamar tattaka ina sakkowa da baya da baya حتى يتمكن من السجود على الأرض حيث مدامر الذي a أحقا fi asalin mimbari a daidai tushen inda aka fari mimbari tunda mimbari ɗaya da ƙasa ya fara ya sama to in ya yi karatunsa i ruku'unsa da ya ɗagowa daga ruku'un zai tafi su jira to sai ya sauko da kan mimbarin da baya da baya ya dawo ƙasa don daga ne ƙasa to nan kuma ai in ya sujada dama sujada sa ya yi ƙasa da mamun musamman 'yan sauran gaba za su ga ko mai ike ci an fahimta ko thumma ya'udu ilayhi sannan sai sake komawa kan mumbarin fa yasma'u fi raka'ati al a ɗaya raka'ar da zai mai biye da wannan da shi sai ya aikata kama sana'a fil kula irin yadda ya asabar ya koya musu yadda ake raka'a ta farko a ta ma ya kuma yi sun kuma gani wannan iya gaba da malam gaya mana magana akan sallah a kan wani guri mai maɗaukaki ko mai tudu don ma musu koyi yadda sallah take ina kunshe da abubuwa muhimmai kamar haka na ɗaya ina sanar da mu girman al'amarin koyar da sallah bai taƙaita iya ƙananan yara ba har manya koya musu sallah a musulunci don kula wannan bayanin na manzo da shi a lokacin da shi ai sahabban sai koya ba ƙananan yara yau ashe duk sanda aka zo da abin da ba iya ba ana so a isar da shi zuwa ga al'umma to ba a cewa dan su manya ne masu hankali da kowa a ba su aiki da hankalin su to dan aiki za da hankali hankalin daban-daban na wani ya fi na wani wani nasa bai kai na wani ba saboda haka sai a zo a koyar da abin yadda ake buƙatar a fara duk da girman su duk da basira su sai a tsora su ga yadda ake so abin ya wakana ba a bai wa kowa ya aiki da sanin da yadda yake so to wannan zai sa a samar da abin yadda ya kamata kuma yadda ake bukata to ko mun muka dawo a harkar mu ta duniya sanda za a yi zaɓe ba mutane aka rika kirga ba ana buƙatar mai kwali kaza mai shaida karatu iri kaza za a ba su da kwamfuta yadda za su yi kowa rajista ka sa hannun a ce kawai rejection ko shi ta ga taki da ta karba ba kai ta sa sawa wani ha'a zuwa ce ko ma in hannun ka ya dan bushe ka sake sawa ai ka ga wannan harka ce ta duniya ba amfani da shari'a tun da mun ce masu kwanan karatu masu ilimi ko ba su kwamfutocin mu je kawai zama na rijista ba za ku fi da muku da ɗura tariya ba a yi daidai ba yasa sai da aka ba su training aka ba su horo sannan za ka shiga tafi lalle da kungiya su ba a cikin ka ce kai wani da sauran su kai wani kai ne kishi to haka a ibadar abin da ya shafi fuskantar mahalicci mun bauta masa Lallai kada ka ce a a kai ba bane haka aka haife ka abin da shiga ce ba za ka tsaya ka sanya sallah take a musulunci a a karance ta ka san yadda take inda wanda ya fi ka sanin ya yi a aikace ka kai ina da asali na da sannan wannan yana tunar da mu mahimmancin koyar da ibada da kuma abu na ilimi a aikace idan ka yi theory kuma ka koyi practical wanda ya haɗa biyun nan ko kuka ba za ka haɗa shi da wanda yake da ɗayan wanda kawai a karance kan abu to kuma aka haɗa shi da shi a aikace za ka iya samun feluwa wanda ya san shi a aikace in ana so a bada abin a ilmance ba lalle ya iya bada shi ba dan da yawa za ka san da wani wanda yake ana cewa wani expert ne a aikin amma ka ce zo koya wa mutane sai da babar shi ko da ba a karanci aiki shi ko wanda za ka san da shi sai sai sai kamar da dama shi ne ma da ya faru ilimi lafiya nan komai ya haddace ya haɗe amma kana zuwa ka haɗa shi da a bar dukan ya zama ɗan kallo ni da launi game da irin wannan akwai lokacin da nake koyan gyaran jallare a daidai kata sufa lokacin ba a riga an mai da ita ta bayan wannan hoton din da kata sufa akwai gidan shinkafa gbo a nan muka yarintar wato koyar wannan gyaran jallare ni ne karshen ƙasa daga ni ba wani a cikin masu koyar akwai wani ana da shi a nan ciki yake wajen can wajen rimi wannan unguwanni da daɗewa shi ne a cikin mu na ƙasa daga shi sai ni mu ne 'yan ƙarshe sauran duk ogogi ne Ya ka zo da wani mutum mutum sai zo da kwatsansu da komai shi masanin gyaran inji ne da har haɗa a kamfani an zo an sayi inji da nareto a gurin su ya fi tashi sabo fil kuma shi ya tsari karatun nasa amma ga gargashi shi ne aka taho garejin mu ana neman a ba da ɗaya da zai je tashi ka ga faratikan bai aiki to da shi isori bai aiki ba sai faratikan ko ba mu Allah masa da so ana ta da shi a yaƙub shi ba yaƙub babba da yaƙub ƙarami shi yaƙub ƙarami sai yaƙub babba ba shi mai kai yaƙub je ka duba masa injin nan ba ma za a sa oga ba ko a cikin ƙanana shakur kuɗa da zamu yi a dodo ba a minti biyar zuwa bakwai ba masu sai da ya ubu ya da ita ita hamma ce hamma ce ta goce ina zuwa daga tsofar ta ko sha ɗaya kan shi to haka abin yake a addinance ko a zamanance ko a rayuwance dole ana buƙatar haɗa ina da matuƙar muhimmanci shi yasa an ga koya yara alwala a karatu sun haddace mu barra sun waye a ɗauko buta da ruwa a zo a yi a nan za ku gane karatun yana shiga ko ba shi ina ne ya fahimce shi ba daidai ba da ya karanta ta ka gyara to sannan kuma wannan yana sanar da mu cewa maimaita abin da aka iya ina da tsakaninsa da tabbatar da shi domin ai da isa sallah raka'a ta farko a hadisi shi manzo sahabbai suka gani ai abin da yake a farko shine da raka'a shi ne da raka'a shi ne da raka'a amma da iya a ta sai sai ke koma a tabi kuma yi suka gani ashe maimaita abin da ka sani a kuma yi maka ba wai kasawa ba ce ba yana nuna da ƙiƙar su wani adam abin da tabbata ƙara samun gogewa ne an fahimta ku to haka ya kamata muka tafi da al'amuran addini kwata na maki a ce an yi littafi an kuma maimaita shi kai a wannan na sauke za ka sauke kuma a zo a tarta kasa ka da sauke baka sauka ba ke an fahimta ko wanne yana da matukar muhimmanci jama'a da ci gaba ce wujubu salat ila ila sutratin wa dunuwi minha tilascin yin sallah kana mai fuskantar kariya da za ta kare ta daga yiwuwar wani tsallaka ma sallah ita ce safara. wa dunuwi minha da tilascin yin kusa da ita ba a so ta zama tana san wata uwa duniya kai kana wata uwa duniya ka tana kana can ko kuma kana nan a'a ana so kai dabta ita mala yace wa yajibu an yusalliya ila sutrat ko satrat yana wajaba akan mai sallah ya yi sallar yana mai fuskantar kariyar da za ta kare sallar ta daga akallar la farqa fi dhalika bayna al-masjidi wa ghayrihi babu bambanci a batun sanya sutura a masallaci ko a wani masallaci ba inda ba a sa idan idan aka yi sallah a masallaci aka idan za ka tashi kai nafila to baya nuna dan masallaci ne na sahun gaban kai zai ya ketare sallar kai wuce ka sa ka ba a in ka san za ka yi sallar ka nafila a masallaci to nemi inda aka yi wato fila dirka ta cikin masallaci ta ta zama maka fitara daga wanda zai ke tara a'a babu ita shikenan tunda Allah ya sa gaban dan kwando nan dan kwandon sa a gaba, su wanda zai wuce wuce ta gaban kwandon ba ta gaban ka to shi ne ce ba bambanci da wajen sa fatara a cikin masallaci ko a wani masallaci da na waje da na cikin masallaci da ana buƙatar inda dai wani zai iya ƙetara gabansa a kan da yake zanna to tabbatar ya sa fatara wala baina kabirihi wa sagiri sannan babu bambanci tsakanin babban masallaci da karami ba za ta idan na ka'aba bane shikenan kowa ki yadda ya ga dama ko ba su sarata yi ba za a ci don masallacin manzo bane ko ba su sarata yi a duk girman masallaci duk da. haka ta ɓangaren abin da ya shafi ita sarar ba maganar bambanci tsakanin babbar ce ko ƙarar in dai za ta kare mai ƙetara masu sallah da ƙetarawa to ta yi ta amsa sunan ta sarar cewa wannan tsawon tara ka duka kamar tsawon sanganin hannu wanda kuma ya yi tara da wato ainihin zure da yasa ba duk su sunan ta tara ba za a ce mai dogon sadda dogon tsawon sadda ta tsawon ladan sallar ba mai gaje da ya tsintsiya da jasta tsiya da jasta ladan ba a in dai ka samar da kare shi ke لأموم قوله صلى الله عليه وسلم saboda gamewar faɗan manzon Allah tira da hannunsa Allah su tabbata a gare shi la tusalli illa ila sutra kada ka kuskura ka yi sallah face sai zuwa ga wata kariya za ta hana tsallaka ka kaje ku kada kai wata sallah sallan nan ta nafila ce ko ta farilla ce a masallaci ne ko a wajen masallaci ne kada kai sai face kana mai kallon wani abu ya kare ka daga ake ka ba maka sallah wala tada ahadan yamurru bayna yadayka kada ka bar wani ya wuce ta gaban ka kana kallon kakka bashi fa in aba in kai kokarin hada shi ya wuce yaki fal tuqatilhu ki fada da shi in gije shi ya ce a da kai kake an gane ko fa inna ma'ahu alqarin haqiqa akwai shedan tare da shi shi ya sake kokarin ya ketare masa shi yake ingizo shi yake tunkudo shi ya ani shaytan malam sai fassara mana alqarin da shi abin da yake nufi da alqarin ash-shaytan wannan gaba malina da mana tilascin sanya zakara a sallah ayar za ta kare ka daga yiwuwar a tsallaka maka sallar kuma dangane da abin da ya shafi hana wanda zai ketare maka sallar ketare maka aka ce in ya zo hannun hannunka kare shi in ya fahimci sallah kake jujuya da shi nan bukata ta biya ya wadata amma a'a da ya zo sai kai haka sai ya taho ga dangane zai tumbuɗe hannu shi ne aka ce in gida shi mai da shi da baya an gane ko har ma malamai suka ce da mutum zai kafe sai ya wuce ka daddage ka angiza shi ya zama ɗan ya hantsula kuma shi da ka ce mai wannan sai ga wannan ya kama suma ashe kuma wanda in ha za ta mu aka ce in ya mutu babu hajji ba komai ba jiya ba ɗaya da umarnin Allah da umarnin manzo sai ce ka inji da shi ki faɗa da shi Allah suka ce ba komai jinin ya tafi shida. an fahimta ku to abin yana da girma amma saboda ba mu sani ba mun mai da shi ba komai ba Ko mutum gaba ta da sai zai wuce ka saka da makaranta kai kuma kawai da ka tashi ko sai ka kabbara ba ruwan da cewar a ah, an koyar da kai da ka sa bara in eh, yana da laifi shi da ya ketara kai ma da ka kisa su tara kana da laifi kaga sai ka tara dubbi muke yi mai ketara na laifi shi ma mai kisa su tara yana yin laifi mana ya ci gaba cewa wa jibu an yadnuwa ha yana wajaba mai sallah yi kusa da fatararsa لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك saboda umarnin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yin haka manzo yace dan dan ku zai sallah zuwa ga fatara to ya kusance ta kada yayi nesa da ita wa kana baina mawdi'i sujudihi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kasance tsakanin gurin sujjadar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal jidal alladhi yusalli ilayhi da bangon da manzo yake sallah ina mai fuskantar ka a cikin masallaci ko wurin ka Na hawa mamar isha za ka tarar gwargwadon inda wato akuya za ta iya ƙetarewa za ta iya wuce ma'ana idan manzo yana sallah sallallahu alaihi wa sallam a masallaci muƙaddara yadda nan nake tsayuwa to sai ki zamanto idan na yi sujjada bayan da ya ji da ɗan ragowar abin da zai rage na guri tsakanin katanga garu da inda goshi na yake ƙasa abin da ya rage bai wuce a cikin akuya ta iya ratsawa ta wuce ɗan takin ba yawa an fahimci yanzu bayanin to haka in ma a fili kake sallar ka tararka idan ka sa to in ka yi da idan ragowar abin da ya rage tsakanin ka tarar da inda goshin ka yake kada ya wuce inda akuya za ta iya ɗan ratsa ta ratsa ba ya zama to cewa za a iya samu in ma duro za a kuro a wuce da shi za a wuce kuma kai kana wato kayan sujada ba haka ake an fahimci yanzu ba ko ana so kai dadda ita faman fa'ala dalika mala yace wanda ya aikata haka faqad ata bi dunul wajib ya zo da kusancin da yake na dole da ake bukatar isa kenan wanda bai haka ba bai samar da abin da aka fashi shi ne sai mana ya dan sauka ya ƙara bayani a ɗan ƙaramin rubutun kul ya ce na ce wa min alam daga wannan bayanin za ka san cewa annama ya fa'aluhu nas abin da mutane suke aikatawa fi kullin masajid a dukkanin masallatai allati ra'aituha fi suriya waɗanda ido na ya gane min in ji albani a garin suriya wa gaini ha da wani garin suriya da ba a suriya kawai ya rayuwarsa ba min salat wasata al-masjid ba'idan an al-jidad wato na yin sallah a tsakiyar masallaci nesa da inda garu ike na masallacin ko katangun masallacin hawis tariyar ko nesa da inda filoli cikin masallacin suke za su zama maka fatara ما هو إلا غفلة عن أمره صلى الله عليه وسلم ما هو إلا غفلة ولا باكوما من فاكيرا خلا عن أمره صلى الله عليه وسلم لقد أمرنا أن نبتدى ذلك أن نستطيع أبريه وفئله كما رفقنا لنا دعين إرن أيكم ko wannan shi ne abin da ko da haka ba daidai bane mutum ya sanna ba kafara ko kuma inda ita zama ya yi nesa da ita can nesa shi kuma na wani guri ba مقدار مقدار ارتفاع السترة gwargwadon ɗagawa sakara tsawonta kamar yaya kamata ya kasance malin cewa yajibu an takuna sitratu murtafi'a ita sitra ana so ta zama maɗaukakiya anil arzi daga ƙasa zama ta yi ɗaga a kan ƙasa gwargwadon ɗani guda daga karamin ɗan yatsansa in ka tara shi zuwa babban ɗan yatsa ko kuma daga babban ɗan yatsansa in ka tara shi zuwa manuniya ɗan yatsan da yake kusa da babban ɗan yatsa in ka tara tsawon da ya baya to in ka samar da abin da ya kai tsawon haka a matsayin kasara kasarar ka ta tsawon ta ya kai an fahimta ko au shibraini ko a samu ɗani biyu saboda haka ka tsawon wannan kofin guda biyu abinda ka ajiye kamar haka yake a kafa ya yi an fahimta ko kenan in ya kasa haka ya kasa yadda ake kuma kan kana da juriran asuwakin ka kuma gana maka ɗan saka shi yadda ka tarar da shi lafiya lauta yi an fahimta ko da kaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi idza wada'a ahadukum bayna yadayhi idan ɗayan ku ya sanya a gabansa mithla muqiratir rahim gwargwadon sittin da ake ɗora wa raƙumi akwai wani kamar katako da ake yi za zama masu hawa da wakai yanzu za ka suna yin sau lokaci an tora a ana iya jingina a to wannan dan abin shi yake cewa arraha to mu'uqa mu'uqra din shine bayan su inda ake iya jingina to in ka ajiye irin wannan a gabanka gwargwadon wannan a matsayin sutura ya yi. shi ne mazo ce idan mutum ya ajiye gwargwadon irin wannan yi kalli ya yi ba. wala yubali man a zalik kada ya damu da wanda ya gitta ta bayan haka ka sa gwargwadon wannan a matsayin sarauta ya zo bai shiga tsakaninka da wannan abin da ka samu sai ya fita bayan abin ta gabansa babu komai kada wannan ya damu saboda bai ƙetara maka sallarka ka sa abin da ya kasance tsakanin sallarka da ƙetarawa ويتوجه إلى السترة مباشرة كما مثل zai fuskanci ita sataran ne kai tsaye gaba da gaba shine mubashara gaba da gaba لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى إلى سترة domin shi ne abin da yake mabayyana dangane da umarnin da aka yi na sallah zuwa ga fatara ana mai wa wa amma tahawulu anha yamina amma sanya ita ta tara a shiyar dama aw ya tsara ko sanya ta a hagu بحيث أنه لا يصمد إليها يد ذات ترد مي فلا بايا فسكنتك صمدا فسكنتك كيف فلم يثبت حقا بثبتها sai ka zo ne an ce da mana ya kake sa ka a dama dama eh ai saboda ba ita muke wa sallah ba haka ada ba tun an san ba ta ake wa sallah ba tun farko ma in haka ne to a ɗauke ta gaba ki Ko. to ai akwai manufar ta da muke sallah zuwa ka'aba ka'aba muke wa sallah eh haka ita muke ba ubangijin ka'aba muke wa amma shi ya bautar da mu da mu fuskance ta an fahimta haka kuma yanzu ya aiko manzon ta isar da mutuwar ya bautar da mu daga sa safara mu fuskance ta kan da zamu ba dan ita muke bauta ba a'a ubangijin da yake a sa ta shi muke bauta An shi ba ko da kowa da nan tafiya yi saboda ba ita ake bauta ba shi yasa ake dan kautar da ita gefe wannan duk kamar magana ta gaskiya ita za ta sa a gaban ka kana fuskantar ka kamar yadda ka san kana fuskantar shi alƙibla gaban da kake kallo ba gaban da kake bauta shi alƙibla da kake kallo ba alƙibla kake bauta ta kar da ka sa a gaban ka ba ita kake bauta an fahimta ku ما يجي وتجوز الصلاة إلى الأعضاء المبروزة في الأرض إلى الأصل المفروضة في الأرض وتجوز صلاة صلى تاهلتا إلى الأصل المفروضة في الأرض أنا من تستنكر صندت أتكفى تأكفى يقولون an ɗan zuba yashi irin masallacin idi sai ka ɗauki wato a ka tafi dama da kwagirin ko sai ka saka shi sai ka saka shi sai ka sallar kana sallar ka sarar ka shine sanda da aka kafa ko sanda ko kwagi ko makamantan inda in ka sa shi ilika zai tsaya to kai sallar ka kai Auna na hawiha ko wani sanda shi ne zama da misali da kwagi shi ma da cikin bangaren sandar sanda wa ila shajarat kai za ka iya sallah ma ka sa bishiya ta zama ita ce ta tara au aw ko kuma sila ta cikin masallaci ko wani masallaci a inda kasa za ka sallaka to irin karfan rabbanan suke gaban masallaci kasa idan shi ne ta tarka ta yi wa ila imra'atihi al-muttaji'a ala sarir sai mutum zai iya yin satara ma yana mai fuskantar matarsa da suke kwance dare dare akan gadon da ita da gadon duk ne maka satara tunda kwance take akan gadon ba Allah ta ba sallar take ba wani ya tata lihatiha ita tana wato ƙarƙashin mayafin ta tarihi tana kishin lokacin ta kuma ka tashi sallar ka dare ko kuma sallar ka ta farilla ita lokacin ba sallah take ko ta yi tasa yanzu ta kake ta lafiya lau wa ila dabbat sai za ka iya yin sallah ma ka sanya wata dabba ita ce safara walau kanat jamran ko da kwaratumi haka ce to ai kuma zan tsale da ne ya ga ketare kai tunda shi ka samu matsayin don maka kariya daga wuce ya yi haka wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallam haka sahabbai shi yana cikin tafiyar sallah ta kama shi sai daura dabbar ko ya dabe bai tana tsaya inda ta tsaya sai sa ta a gaba ko sai ta fuskanci kibla da sallah sai ya kariya daga wani abu da ya ke tsara masa ya halatta amma wannan kuma bai nuna cewa halaccin kai sallah a gurin da ake ba ku ba wannan bai halatta bai da haramun an wannan ga shi da abin da yake ƙarshe da wanda abin da yake bayanin ta tara a sama ta kariya da za ta kare ka daga yiwuwar sallar ka lalace hikimar sawa manzo yake cewa saboda abubuwa uku kuna lalata sallar da sallar suna yanke yace jaki idan ya gitta ta gaban da sallah ina yanke masa tare da kare idan ya gitta ta gaban da sallah ina yake mai sallah sallah haka mace da ta balaga idan ta gitta ta gaban da sallah suna keta da suna yanke masa sallah wannan sa aka shar'a ta ce lalle a kan wanda kuma ba waɗannan ba yana ragar daraja da kimar sallarsa ko da bai yanke ta kamar yadda waɗansu uku suke yanke idan kaucewa faɗawa kowanne daga ciki sai aka ce ka sa su fitara ba kai ba wannan matsala abu na gaba da za mu ƙara da shi idan kana sallah da limani kai kuma kana bamu sai neman ya saka ya sa ya sakara to sakaran limamin ka ita ce sakara muddin ba a ƙetare sallar limamin ka ba sallar ma ba ta ƙetaru ba shi ta a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka zo an ta da sallah manzo yana jagorancin sallar sahabbai suna ma suna taho taho wanda izo shi ma zai shiga katarar ya dubi wani sahu ya fi ta tsakiyar kirkirkirkir da tafi haccen inda zai je shi ma idan ta samu kamar yanzu aka tarar wani lokaci ba sahu sahu an yi sai ka kasa cewa to wannan sahun na ƙarshe duba da cewar nan ya fi kusa da hanya an yi riga an yi ruku wasu na zuwa duk sai suka yi sahun suka zo suka kabbara suka samu wannan raka'a waɗanda suka zo daga baya in suka ce sai sun tsare waɗannan sau sau sun je sun kai su ma suna gura kasar raka ko da ya wuce da yara a sau ya yi yanke sai ke sai shiga cikin sauran da yake so kada ya zo zai yanka ka ce za ka mangare shi an ce a hana mutum wuce a ta gaban mai sallah an fahimta ko a'a wannan tun da ba limamin ya ketara wa sallah ba kai ma wanda ya wuce ta gaban ka ba zai cutar da sallah kyale shi ya wuce je idan ka samu an fahimta na da adalwa wannan a karatun ba. ko ka ba faɗa ba wata kila muna yadda da sallah ce Allah gaba ta mana ba wani ya ma ce wani ya ji wasu tsakiyar sa an gane ko to haka a lokacin mazudu da haka irin wannan yana faruwa to da in dai ba ka keta da sallar limami ba ta gaban ma mu ka wuce a cikin sauran ba ku za ta amsa lafiyan juma haka tana faruwa wani ya kawo a makare a da ta da sallah yana ko in yace sai ya bi ya zagayo ije inda wato sau ki kare shiga za zai sallar juma'a ma za su iya kurce masa ko sai ga da sai sa sai maza ya je da zai same da zai rabu to waɗannan wanda suke kan musu kasta hana shi wuce sai an hana bita ga wannan sallar, a su ai suna da liman ko ba ƙetar sallar liman kaga inda sallar mobil liman kake shan bamban da mai sallah shi kaɗai da kome ma ko irin wannan bambancin bambancin sosai da wanda yake limami da wanda yake mai sallah shi kaɗai, to ma mu akwai wasu hukunce hukunce daban-daban da suka keɓe shi daban da wato wanda ba shi ba Allah gona shi ne karatun ne abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka kuskure da kuskure ko shi kudin harshe ko gazawa Allah ya yafe الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وأن تكفر التنبيه سأرغشي ما تنبيه تفرقي ما yana hukuncin addu'a da hausa a cikin sujjada kuma yaya sallar wanda ya haka hadisi ya tabbata cin manzo yake cewa wanda ya roki Allah subhanahu a cikin sujjada lokacin da ya dangwada goshinsa a mafi daraja ko ina a cikin mafi martaba kuri a cikinsa saboda neman yardar Allah da ganin girmansa da bauta a gare shi idan gwada shi a kafa to idan ya roƙi Allah a daidai wannan yanayi to ya cancanci ubangiji ya amsa masa bukata wannan yasa za ka tar idan bayan an yi tasbihi kuma ake goyawa da roƙo na abin da kake da ta a gurin Allah to mafi kyau mafi dacewa yadda yaren addinin musulunci yake larabci shi ke yi a karatun sallah, shi ke yi a tasbihin shi ke yi a kabbarwar shi ke yi a tahiyarka zai kyau zai fi dacewa zai fi zama daidai in ka tashi roƙon Allah ka roƙe shi da wannan yaren addini idan ka samu kanka kana da ƙarancin masaniya ta wannan yare na addini kamar da muka tsinci kanmu a cikin zai mutum ya ne har na uku abu amma ba ta da gan ike kai a fara goma da ɗari ta fi da ashirin ko ka tarar da shi ba zai iya karanta maka wani hadisi ko wata aya ba sai dai inda baƙaƙen boko ka rubuta wannan ci bayan ya wuce na mai haƙa ya tafi na mai boko a ya guri rijiya ta to yayin da aka sami mai irin wannan matsalar da bai san larabcin ba katange shi daga roƙon ubangijinsa a inda ake amsa a su ba daidai ba ya halatta ga wanda ya tsinci kansa ba zai iya bayyana bukatarsa ga ubangiji da larabci ba ya bayyana ta da yaren da ya iya ba yaren da ubangiji bai sani ba kuma yana amsa bukatar wanda ya roƙe shi ko da wani yare amma inda za ka gaji ka iya roƙonsa da yaren wannan addinin shi ya an fahimta kuma in ka roƙe shi da hausa ko da inyamuranci ko da fulatanci ko da barbarci ko da nufanci wannan ba zai cutar da sana an fahimta sallar sai menene matsayin faɗin subuhun kudusun rabbul mala'ikati wa ruwa matsayin ta ibada ce da aka bautar da mu da mu amma in ma'anar kake so ka sani ko bofin ina tsarkake ubangiji kudusu shi ma dai tsarkake an ce sabbaha ko kaddasa wa nahnu bi hamdika wa nuqaddisu lakum to subuhun qudusun da magana tsarkake ubangiji dubbuhun farfakakke abin tsarkakewa kudduhun farfakakke abin tsarkakewa rabbul mala'ikatu war ruh ubangijin mala'iku da mala'ika cikin saboda shi na musamman ne a cikin ba a faɗi duk da da cikin za ce da kuma shi an gani ana irin wannan bayan an yi ta'amini sai kuma zo a yi an faɗo abin da zai game hadda kai sai kuma a faɗo kamar da Allah yake cewa man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael ana da suna cikin mala'ika amma sai ce wa jibril wa mikael saboda ya ga su dan a cikin su na musamman da ka wannan ina ɗaya daga cikin tasbihin da ake a cikin ruku'u ko a cikin sujjada rubuhun qudusun rabbul malaikati wa shi da a fadi ana fadaka ruku ana fadaka a sujjada duka wannan kuma yake cewa malam idan mutum ya zo ya tarar an idar da sallah ga wani bai samu gaba ɗaya ba zai iya bin sa in ka zo ka tarar da mutumin da ya samu raka ɗaya a cikin sannan isha'i an yi uku baya sai kuma yanzu ka zo an sallame shi ya tashi da ko ukun da aka yi baya to ya halatta ka bi domin yanzu ya zama mai cin gashin kan ya tashi daga zama mamu yanzu ya zama shi ne limamin kan to duk wanda sa ta inganta a yanayin da shi kadai ya inganta ka iya yin sa a matsayin limamin ka zama mamu ya halatta akwai malaman da suke da fahimtar ba za a yi haka amma babu dalilai ingantattu karfafa da suke karfafa su yadda ya halatta ka ya yi shi shi kadai ya zuwa ya za ka farawa ko kuma a aka zo za a fara imami ishi aka ikama bara aka fara to haka wanda ya samu yanzu kuma yana ciko abin da ya rasa ya ga kamar mai sallah shi shi kadai a lokacin in ya kuskure shi zai gyara imamin da ya rabu shi ba zai dauke masa ya zama tamkar da sallah shi kadai ya halatta ka bi shi ka samu wato jin kada ka kirin ka karasa wa kanka ladan jin ya halatta duk idan tafiya ta tafiya mukan yi ta in an tashi irin wannan abubuwan za su ɗauko su dunguru wanda ga littafi ana faɗo amma da yanzu za a faɗar haka a gurguje a tafiya a tafiya har idan an zo lokaci irin wannan ya zuwa ce to mas'ala kaza sai a faɗo ga manzon da aka faɗa ka shi irin yadda malamai suke fafata wannan ya faɗa wannan ya masa wannan ya faɗa har a faɗi da daidai yin abu menene hukunci yin a kafin kiran sallah tare da yin addu'a a bayyane bayan kammala yin kiran sallah abin da ya tabbata a hadisi idan za a kira sallah ko da an zo a kira ya tabbata a hadisi cewar kiran sallah ina daga cikin abubuwan da suke raraka shaitan har idan aka fara kiran sallah annabi yake kan zuya a guje na tusa sai an gama kuma sai ya sake faɗaɗowa da dawo ya zai ya cutar da masu sallah don kana a wurin ne don ka kori shi ɗan to kiran sallar gaba koren shi ɗaya an gane ku shi kuma tsari na ibada ana ce duk abin da za ka yi ka yi shi da dalili in kai a ozu za su da kai a wani hadisa ba na shakka a ozu suna da asali a musulunci amma wa sun za a yi kiran sallah sai an yi ta wannan ba hadisin da ya ce an fahimta ko kawai sun zasu kira sallah ta jari lasu da ka huta ta jigara ko ya ci gaba da kira sallah an gane ko to an gama kira sallah manzo ya koyar da cewa ana wa annabi salati kai masa salati lasu ibrahimiyya sannan kuma a yi addu'ar nema maka matsayin wasila Allahumma rabba hadi da'awati tamma zuwa ƙarshe to shin wannan yake tambaya dama a fili ake kamar yadda ake kiran sallah a fili don kirawo ba sallah a a hadisi bai ce kai ne yin addu'ar gama kiran sallah kai a fili kiran sallah aka ce kai a fili don ka ji yadda wanda suke ne su samu lokacin sallah ya amma addu'a ka ta yi wa annabi salati da kuma wato nema masa wakila ibada ce ta ka ta kanka da ake so ka yi ka da mahalicci an fahimta ku in so kake ka yi kowa iji ka kuma karanta waɗanda ba ciya baka koya an fahimta ku Ike malam idan mutum yana bin neman sallah idan tsiran ya dago daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd shin ma mu ma zai faɗi duka ko kuma cewa zai rabbana wa lakal hamd kawai a'a za mu karanta a wannan littafin da kuma wansa cewar shi faɗar sami Allahu liman hamidahu zikirin da ake yi ne yayin dagowa daga ruku shi kuma rabbana wa lakal hamd zikirin da ake ne bayan an daga an dago daga ruku limami yana yi mamu yana yi mai sallah shi kadai yana yi duka je an fahimta ko eh akwai hadisin da ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamidu ku ba ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamd in ya faɗi sami Allahu da mana da lokacin da yake dagowa baya kore hadisin kuma da yanzu da cewa faɗar sami Allahu da mana da ta lokacin dagowa abin da yake nufi da ku ce rabbana wala alhamdu in kun tabbata a kai amma in lokacin da yake dagowa ku faɗi irin abin da limamin ku yake faɗa sami Allahu da mana da ka ga ku zuwa da rabbana wala ya tabbata kowace ana amma wanda bai wannan karatun ba bai san haka ba sai ya ce rabbana la karamu kai golo ba haka ake faɗa ba a kuka bai masa ka dole ku faɗa dole ki karɓa ko kace wasu ko jahili ba haka ake ba dole ki daɗa ko kuma ka ga yana da ja ce a'a ba abun ai ba na ja ba akwai hadisi da ya zo da maganar da kake ba akwai hadisin da ya zo da wannan da kake ba idan aka ɗauki iya na ka kafa rabbana wa lakal hamdu ladan da za ka samu da kafa ita da Allah wa liman da ba za ka same shi ni so nake a koya maka abin da za ka fara lada ba ka ragu ba ka ga wajen ka je ka fi kallon za ku saba an fahimta ku hamdan kafiran tayyiban mubarakan eh akwai wannan kuma da bayan ka gama faɗa akwai kuma zikirin da ake bayan gama faɗa sami Allahu liman hamidu wa rabbana lakal hamdu kafin ka sunkuya ka tafi sujada to akwai kuma hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi akwai tsari ba a kan haka da su duk shi zai sa ka yi tsewa irin tsewar da manzo iki kafin tafiya su gada shi ne sai ka ga wanda bai bai san waɗanda abubuwan ba bai sai ka mamar shi ya yi mai duba wannan ba shi ke faɗa da Allah ta ba ta mutane lokaci sai da shi sun tsaye da shi amma da yana yin waɗannan abubuwan sai da ganin ma limamin ya fi ka sauri bai ba shi ya tsaya ƙara ba, ko haka abubuwan shi ne da yake matsalar ta a ko'ina in dai ba ka sa abubuwan za ka fafa da kuma dama mai karatu sai dai ya haƙuri eh. ina da sai kuma wannan yake cewa mutum zai iya karanta ƙur'ani a kwance yana mai ɗauke da su ko yana da mai ɗauke da shi ma'ana mutum ne ɗauke da ƙur'ani shi ne ran kwance a kan waɗansu sai buɗe haka ya ɗaga yana ta karanta ya fi yake ya halatta Allah na ya Ya ce. yake alladina yadhkuruna Allah da wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات da ربنا ما خلقت هذا باطلا Allah ya yake faɗa sifofin bayan sa nagar wanda yake yi da su yace daga cikin sifofin su Allah daina ya kuro nan ma kiyama su da wanda suke ambatan Allah a tsaye wa qu'ud suke ambatan sa a zaune wa ala dunubin suke ambatar su suna kan haƙar tsarin su kwance to in ma haka kai ka da kai kawai bacci na ta ba kace to bari in ɗauki na tsaye ko sun da guda ta an ba yanka ko ya halatta babu laifi wato wata karatu komai sun gina ce matsala a ce ba ku gina sai ka ta ganin komai sun gina ce Allah da ya samu da. ya gwada ma da eh. yi ta ba da ya a eh. ya eh, kamar ma abin da za ma mu yi a cikin babban littafin ko bai tashi a karamin ba shir manzo tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance yakan karanta alqur'ani yana kishin gide a fiɗi na matarsa aisha take ce kuma ƙari akan haka ne kan haila ma amma ya fi shingida a jikina kuma yana karanta alƙur'ani an fahimta ko to kuma wani hadisi yana koyar da mu mata mazajen su rika shingida a cikin wato fiko baka da ganin cewa a yi kai ai sai dai abin waya a'a a wani waya kan gane ko ko ba sai yaro ya rinya ta da ga kuma a matsayin ka ba yaro ko kai ma ba yaro ko ko yake na kuma da na rubuta sun kuma a ji Allah aljanna insha Allah eh, eh. yake cewa mutumin da ya hau guri wanda yake maɗaukaci kamar da sauri ko kuma a'a don dama ne aka yi shi ina da su to inda za su yi sallar gurin bai wuce inda za su wato sa goshin su su yi sujada ba dan ƙife ba inda za su aje fara da sa iya aje sukara suna can ƙasan dandamalin su kuma suna kan dandamalin su falla wani shi fa ake cewa ƙaho in je ba hausa ko ai ta tara ba ta aiki ta shi ta aka ce a cikin karatun cewa idan kana fuskantar wani sai da ce kana fuskantar saman fasara an fahimta ko a in za ka irin wannan to ne na tattara da suke da kafu da za ta iya zarto inda ka aje ta sama da kudin da kake kai Mun kai lafiya ba wala la tana kan kan gado yana sallah eh jami'a masallaci eh eh za ka iya a cikin masallacin idan da sallah wanda yake sahun gaban kai kana cikowa saboda kun zo a baya wanda yake gaban ka shi ya idan ina zaune ina cikiransa to zai iya zama maka fita yi eh, zai iya zama maka fura musamman shi ma ya fuskanci kada to ya daure ya dan baka lokacin da har za a ƙara tsara ka Allah kama sallah daidai ne ko da haka kada kai irin ta mara karatu nan da ina zaune wani zai kafara a baya ya haka ya fito ma sallah wato shi ya ji haushi wato ya ba sallah da to shi mutuwa ila a sallah kaga jayanci ya kai jayanci wata ai ba sallah mutuwa ba ba irin ta gawa ba to da ya halatta ka tsaya ka zauna a gaban ka kai masa bara ka ce maka maka ka bayyana kuma irin sallah ne da wani masallaci ba mutane suka tsaya wacce suka tashi da hannun tana nan kuma yana a wani an yayi nisa da sukara ba a sukare bai ba daidai ba ne musalla ne ko a masallaci na kawai da in ana sa su sukara a can gaban neman a gurin da aka kebe ana sallah musalla bayan an idar kai kuma za ka yi nafila kana can kuma bayan in ke tabbara sukara din tana can inda neman yake kana can kuma ina suke a kuma ba su ba ka da sukara a'a sai kasan za ta yi haka ko in Allah ya sa hular ta zanna ce irin zungure da yanzu a je ta zama maka kasar ka sa kasar ko kuma a'a a lokacin da ka so ka so da dan wani fayil ɗan kwanda ka yi ɗan tokare shi da to yi ta tarasa da fayil ka ce ka bar gaban ka ba shi da je da rabi fata saboda akwai masu babura kuma hayan yanzu da doka na malam kamar yadda bayan da kawo da ke ah, a halin yadda ake yawan na fi kuma kaga mata suna yi magana kai kuma duk sana sannan kuma yawan na ku ke dan mata ko maza suka ce na zagaye malam ba san iya ba san iya yadda za su lafiya abin da malamai suke magana cewar, inda ana yin abin da karatu da aka ce wa tattalu min maqami ibrahim musalla ku riki gurin da annabi ibrahim ya tsaya lokacin gidan ɗakin ka'aba gurin yin sallan lafilan ku in kun gama dawa to baya nasa sai ka zo tabda gindin gurin daga abin da ya kama daga baki inda gurin ya tsaya daga abin da i baya duk akwai yalwa inda gurin faɗaɗuwa yake masallacin girma yake da Ko da haka in ka san idan ka tsaya ba gabta inda aka wani dan wato ainihin abin da na mukarar ibrahim aka dan sa shi a cikin gilas ba sai ka san ba za ka iya samu tsayawa a kusa da gurin ba da zai iya zama maka fasara da ba a maka maka to tafi can baya akwai gurin da yake da filoli ka yi sallar ka ta gama nafila ta gama dawaki a nan mai karɓar sallah a nan daidai gindin wannan dan wurin da aka sa a gidan din a nan shi da dai mai karɓa a can kuma ka kubutar da dan uwanka musulmi daga yake tara masa sallah ko ka tashi cikin damu yana dawaki shi da so zaga kuma ka zo kana sallar ta nafila ku duk da karatu da ba a yi wannan ba ba da shi ne abin da ya sa yake ka faɗa kan irin har Allah ya karɓi rayuwa kusan saboda irin waɗannan fatoyin ba a kusan da aka fara doka ba shi ba shi zagarin Saudiya aka ce sai dai an tambaye shi ba zai rika faɗar wasu abubuwa da suka saba da abin da ake gani ake tafiya a kai ba yake shi ma da sharaɗi in ya shiga ka a bar mutane su tambaye shi na uku an tambaye shi zai faɗa to haka yake kaza eh, amma sai aka tsaya a karatu da duk waɗannan abubuwan da cikin yadda Allah ba su maka yashi da kai jin rike bayan da yake da abubuwa da kuma yake wani yana nufin cewa ni kuma kuma kan mutum ke yi tsaki a kasar harama ya tashi da sauki ko ba yi to wannan shine abin da za mu ɗora cikin tambayar mu na tashi mai zuwa da ita za mu fara in Allah ya tsaya da yake cewa mun ce akwai abubuwa uku da suke yanke sallar mai sallah akwai bakin kare akwai jaki akwai mutum da ta balaga har aisha ta tafiya za ku haɗa mu da dabbobi yace to wannan ina nufin sun yanke sallar kwata-kwata sai dai faru ko ko a'a sun yanke mata cikakken ladan da ya kamata ka samu a sallar sai dai ka samu ragage to wannan ita ce an ta tambayar na fara an sa in Allah ya sa su yanzu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا